ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu karanta darasi na biyu bayan muqaddima da muka gabatar na matnul aqidati tahawiyya littafin al-imam al-fahawi fahawi rahimahullah ta'ala yana bayanin aqidar ahlus sunna wal jama'a fil iman billahi ta'ala aqida ta ahlus sunna wal jama'a game da imani da Allah madaukaki yana cewa naqulu fi tauhidillahi mu'taqidin mu ahlus sunna muna faɗa game da kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala mu'taqidina muna kudurtawa bi tawfiqillahi ta'ala a dalilin daidaitawar Allah subhanahu wa ta'ala ba hikimar mu bace muka samu kanmu cikin masu wannan aƙida. taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala gare mu muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan aƙida har zuwa ranakun mutuwanmu al'imamu ƙahawi ya ce aƙida ta halu sunna ita ce inna Allah ta'ala wahidun la sharika lahu lallai Allah maɗaukaki ɗaya ne babu mai tarayya da shi wala a mislahu kuma babu wani abu da yake misalinsa wannan maganar da al'imamu tahawi ya faɗa babu sabani tsakanin ahalu sunna ittafaqa ahalu sunnati ala anna Allah laysa kamithlihi shay'un hakikar ahalu sunna ita ce shi Allah madaukaki babu abin da yake zama misalinsa a wannan duniya لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله باب أبن دكي زما مثال الله سبحانه وتعالى كذاتنسا ko ta siffofinsa ko kuma ta ayyukansa wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna al-imam tahawi yace wala shay'a yu'jizuhu kuma babu abin da yake gagaran Allah subhanahu wa ta'ala, wala ilaha gairuhu, kuma babu wani abin da ya cancanta a bauta masa in banda Allah, wannan aƙida ce ta ahalus sunna. Ƙadimun bila ibtida'i. Sai al'imamu Tsohawi ya ce, Allah da ɗaɗɗe ne ba tare da mafari ba, da'imun bila intihai. Allah mai dawwama ne ba tare da makura ba babu lokacin da dawwamar Allah subhanahu wa ta'ala take karewa shi yasa yace la yafna Allah baya karewa wala yabidu kuma baya haɗaka. waɗannan kalmomi guda biyu malamai suna cewa mutaqariban fil ma'na suna kusa da juna ta wajen ma'ana alfana'u fanau wal bidu la yafna wala yabidu Allah baya karewa kuma baya halaka ya kawo su ne saboda ya karfafa abin da ya faɗa a baya wa haza iqrarun bi dawami bafa'ihi yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala dawwamarsa tana tabbata babu ranar karewanta saboda aya ta 26 ta suratul rahman Allah subhanahu wata'ala yace kullu man 'alayha fan baka ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الإمام الطهاوي ولا يكون إلا ما يريد babu abin da yake aukuwa a duniyan nan face abin da Allah ya nufi duk abin da kaga ya auku a wannan duniya wannan abin mai kyau ne ko mara kyau ne alkhairi ya auku ne tare da nufin Allah subhanahu wata'ala yana da kyau mu bambanta nufin Allah da kuma son Allah Allah yakan yi nufin abu ba tare da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan abin ba al'irada ita ce nufin Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa ya ce wala ya kunu babu abin da yake aukuwa illa ma yuridu sai abin da Allah ya nufi kamar misali a suratu hudu aya ta 34 قوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم annabi Nuhu alaihi salam yana gaya ma jama'a jama'arsa cewa nasihar da nake muku ba za ta amfane ku ba in dai Allah ya yi nufin ya halaka ku kaga kenan Allah subhanahu ta'ala shi yake nufin halakar bawa kuma Allah shi yake nufin shiriyar bawa wannan akida ce ta ahlus sunna saboda waɗannan ayoyi na alqur'ani ga kuma aya ta suratul baqara da Allah yake cewa walakin Allah yaf'alu ma yuri sai dai shi Allah yana aikata abin da yake nufi ne fa'alun lima yuri Allah mai aikata abin da ya nufi ne. Al'imamu Tsohawi ya tabbatar da wannan cikin aƙidar ahalus sunna la yakunu illa ma yuridu babu abin da ke aukuwa a duniya face abin Allah ya nufi wajibi ne musulmi da ya da wannan sai ya ce la tablughuhul awham harsashe baya isa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake cewa alwahamu ma yurja kaunuhu abinda mutum yake fatan ya auku shi ake ce ma harsashe yana hange yana tunani yana zato sai a ce yana harsashe wanda shi ake cewa alwahmu da larabci wato a yazunnu annahu ala sifati kaza aqidar ahlus sunna ita ce duk sa'ilin da kai tunanin Allah yana kama da kaza to kafin ka tashi ka tabbatar ƙarya ne Allah baya kama da abin nan da tunaninka yayi kawo maka wanda shi ake cewa la tablughu al-awham harsashe na ɗan adam baya isa ga siffar Allah bi ma'ana ya zunnu annahu ala sifati kaza abubuwa guda biyu akwai abin da ake cewa alwahmu sannan akwai abin da ake ma alfahmu alwahmu shine harsashe alfahmu wannan ana kiransa fahimta ma ya hasuluhu al wa yuhitu bihi shine ka zauna kana amfani da hankalinka wajen tunani bisa dogaro da wasu dalilai A kan waɗannan dalilai sai ka hukunta yadda siffar Allah subhanahu wa ta'ala take to wannan ana ce masa alfahamu fahimtar ka ita ce ta baka wannan alwahamu shine ka zauna kana tunani Yanzu siffar Allah subhanahu wa ta'ala take ba tare da an samu wata hujja da ka dogara da ita ba to wannan shi ake cewa alwahamu kana iya cewa shirme mutum ya zauna yana suranta yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba tare da ya dogara da wata hujja ba. To waɗannan abubuwa guda biyu, alwahamu wal fahamu da harkashe da fahimta wanda aka dogara da wata hujja na kawo yadda siffar Allah subhanahu wa ta'ala yake waɗannan abubuwa guda biyu duka ba sa isa ba ta isar da bawa zuwa ga fahimtar haƙiƙanin siffar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake wala yuhituna bihi ilma ‘yan adam ba sa kewayen Allah subhanahu wa ta'ala da sani, ba sa sanin wani abu game da Allah sai abin da Allah ya gada masu sani. Don haka, ka zauna kana tunani ga yadda siffar Allah take, kana bata lokacinka ne don ba za ka taɓa cimma haƙiƙanin siffar Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda shi Allah a lokacin da ya halicce ka, ya ba ma ƙwaƙwalwarka ƙarfin abin da za ta iya ɗauka. Ƙwaƙwalwar ɗan adam ba ta iya ɗaukan haƙiƙanin siffan Allah. Don haka duk inda tunanin ɗan adam ya kai, ya tabbatar wannan tunanin nasa bai kai shi ga gaskiya game da siffar Allah subhanahu wa ta'ala ba. Al'imamu ya saka wannan a cikin farkon bayaninsa game da al'imanu billahi abga Wajibi ne ka yarda da cewa harkashe na ɗan adam baya cimma haƙiƙanin siffar Allah subhanahu wa ta'ala. sannan sai ya ce wala tudrikuhul afham fahimta ba ta rikan Allah madaukaki ya kaga ya fara da harkashe sannan ya kawo bayani akan fahimta saboda harkashe ana yin ta ne ba tare da an dogara da wata hujja ba amma fahimta ana yin ta ne saboda dogara da wata hujja akwai hujjoji da ka dogara da su waɗannan hujjoji su suka sa kake tunanin ga yanda hakikanin siffan Allah yake wanda shi ake cewa fahimta fahimtarka ba ta isa ga hakikanin siffar Allah haka nan kuma harsashe baya isa ga hakikanin siffan Allah yace wala tushbihuhul anam amma a wasu littafan sai aka sanya ya'o, wala yushbihuhul anam talikai ba sa kama da Allah don haka in ma za ka duba wata halitta ne da take duniya da duk abin da ke kan duniya ana ce masa al'anam ma bahara alal ardi min jami'il khalqi duk wata halitta da take kan doron duniya ita ce ake kira al'anam kamar yadda kalmar ta zo cikin suratul eh, rahman al'imamu ƙahawu ya ce wala yushbihuhul anam halittu ba sa kama da Allah don haka wani malami cikin malaman sunna na farko da ake kiransa Nu'aimu bin hammad yake cewa man shabbaha Allah bi shay'in min khalqihi duk wanda ya kwatanta Allah ya kamanta shi da wani abu cikin halittunsa faqad kafara wannan mutumin ya kafirce ma Allah subhanahu ta'ala wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsuhu kuma wanda ya musanta abin da Allah ya siffanta kansa da shi faƙad kafara shi ma ya kafirce ma Allah subhanahu idan ka kwatanta Allah da wata halitta to mutum yana kafurta idan mutum ya musanta wata siffa da Allah ya bayyana yana da ita imma a cikin ayar alqur'ani ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ba mutum yana kafurta. Allah shi kare mu sai yace wala ta fi ma wasafa Allahu bihi nafsuhu wala rasuluhu tashbihun babu wata sifa da Allah ya ba kansa cikin alqur'ani ko wata sifa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Allah idan kaji an ce ga wata siffar Allah a cikin alqur'ani ko kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata siffa ta Allah a cikin hadisi to wannan siffa kada ka ɗauka tana kama da siffa na halittar Allah saboda ayar da take gaba zai bayani a kanta al'imamu kwahawi ya ce aƙidar ahalus sunna hayyun la ya mutu shi Allah mai rai ne baya mutuwa ƙayyumun la ya Allah mai tsayar da komai ne don haka baya bacci saboda aya ta 255 ayatul kursi Allah subhanahu wa ta'ala yake Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum idan aka ce al-qayyum malaman sunna suna cewa yana daukan fassara kashi biyu Allah qa'imun bi nafsihi yana tsayuwa da kansa sannan kuma Allah yana tsayar da komi duk wani abu wanda kaga yana da rai ko ba shi da rai sarrafa wannan abin aiki ne na Allah subhanahu wata'ala don haka yasa Allah baya bacci ya talauta wannan ya azurta wannan ya halicci wannan ya kashe wannan haka aikin yake babu dare babu rana kulla yaumin huwa fi sha'an al-imam qahawi yace khaliqun bila hajati aqidar ahlus sunna ita ce shi Allah mahalicci ne wato mai halitta ne ba tare da yana da wata bukata ba e Allah yana halitta amma idan yi halittar kar ka dauka yayi wannan halitta saboda yana bukatar ta wannan ita ce aqidar ahlus sunna raziqul lahum bila mu'na Allah subhanahu wa ta'ala mai azurta bayinsa ne ba tare da wata ɗawainiya ba, wato babu wata wahala, bila saƙalin wala kulfa, Allah baya samun wahala wajen azurta bayi, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سورة الزاريات سورة فاطر الله يتي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد kaga waɗannan ayoyi sun tabbatar da cewa Allah baya buƙatar komai wajen halittunsa ya halicci bayi domin su bauta masa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin a suratu muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahu al-ghani wa antumul fuqara a suratul an'am goma sha 14 yace qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatira as-samawati wal ardi وهو يطعم ولا يطعم الله شيء كثير وباء كثير دش حديث أبو ذر الجفاري وندى الصحيح مسلم دا المسند الإمام أحمد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا da dai a ce Allah mutane da aljanu za su haɗu wuri guda su yi ta roƙon Allah bukata kuma Allah ya biya ma kowa bukatarsa fa a'taitu kulla insanin minhum lamyan lam yanqus zalika min mulki shay'an wannan baya rage wani abu daga cikin mulki na illa kama yanqusul baharu an yugmasal mahitu gamsatan wahida Allah subhanahu wa ta'ala yace face kamar a dauki allura a tsoma ta a teku a daga to abinda wannan allura ya ɗauka, shine gurgurdan na kasar da aka samu daga mulkin Allah subhanahu wata'ala inda zai azurta iskan halittunsa saboda haka Allah baya buƙatar komi wajen bayinsa shi ake nufi da razikun lahum bila mu'una al-imam tahawi yace mumitun bila makafa aqidar ahlus sunna ita ce Allah mai kashewa ne ba tare da fargaba ba zai kashe mutum kuma baya tsoron fa babu wanda ke da wannan sifa sai Allah ba'isun bila mashaqqa Allah mai tada matattu ne ba tare da samun wahala ba yana tada matattu ba tare da ya samu wahala wajen tayar da su ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna sai ya ce ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah bai gushe ba yana tare da siffofinsa da dadewa tun kafin ma yayi halitta duka wata siffa da kaje an jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala to ka tabbata wannan siffan Allah yana tare da ita tuntuni tun kafin ma yayi halitta lam yaddad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi samar da waɗannan halittu bai ƙara ma Allah wani abu wanda da can Allah ba shi da shi kafin ya halitti waɗannan halittun ba. Wato don ya yi halitta, wannan halittar da Allah ya yi bai samar masa wata riba wacce dama can yi tare da ita ba sai a bayan ya yi wannan halittar. Wannan ita ce aƙidar ahalu sunna. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗaukakansa tun kafin ya halicci duniya. halittan duniya bai samar masa wannan ɗaukakan ba kuma bai ƙara masa komi ba wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar yadda Allah ya kasance yana tare da sifofinsa tun asali tuntuni Allah mai ɗaukaka ne Allah mai halitta ne dukkan wata sifa da kaji ana jingina ta ga Allah wannan sifan tana tare da shi tun asali kazalika la yazalu alaiha abadiyan kamar yadda tun asali Allah yake tare da sifofinsa to haka nan kuma Allah ba zai bushe ba yana tare da waɗannan sifofin har abada wannan aqida ce ta ahlus sunna laita منذ a خلق الخلق a wata riwayar kenan na al-Imam wani littafin kuma ana cewa laisa ba'ada ba'ada khalqil khalqi istafa da ismal khaliki ba wai sai a bayan yayi halitta sannan ya samu sunan al ba kaga daga cikin sunayen Allah akwai al-khaliqu Allah mai halitta to shin sai da Allah ya yi halitta kafin ya samu wannan suna aqidar ahlus sunna ita ce a tuntuni Allah subhanahu wata'ala yake da wannan suna al wala bi ihdathihi al-bariyya kuma ba wai sai da Allah ya kirkiro duniya as-sahra'u nusibat ila al idan aka ce albarru ana nufin doron kasa ba sai da Allah ya kirkiro doron kasa istafa da ismal bari sannan ya samu sunan albari mai kirkiro halitta ba wato tuntuni Allah yana tare da wannan suna tun kafin ma ya halicci duniya din lahu ma'anar rububiyyati wala marbu Allah yana tare da ma'anar renon halitta ba tare da an samu abin reno ba yana tare da wannan ma'ana na mai renon halitta tun kafin a samu abin reno kamar misali tun Allah maɗaukaki bai halicci ɗan adam ba ake kiran shi rabbu mai reno don haka wannan siffa tana tare da Allah tun kamin a samu abin reno wa ma'anar khaliqiyya kuma Allah yana tare da ma'ana na halitta wannan siffa ta cewa Allah mai halitta ne wannan siffan tana tare da Allah wala makhluq kuma tun ba a samu abin halittan ba yani anna Allah subhanahu wa ta'ala mawsufun bi annahu ar-rabb qabla an yujada marbubun wa mawsufun bi annahu khaliqun qabla an yujada makhluqin Allah ana siffanta shi da cewa mai renon halitta ne tun kafin a samu abin renon sannan ana sifanta Allah da cewa mai halitta ne tun kafin a samu abin halitta al-imam ya yace wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma haya. a wata riwayar sai aka ce ba'da ma ahyahum kamar yadda Allah mai raya matattu ne mauta ba'da ma haya bayan ya raya su sai a ce Allah mai raya matattu yaushe ake cewa Allah mai raya matattu yace bayan Allah ya raya su sai yace to ba wai sai bayan Allah ya raya matattu ake kiran shi muhyil mauta ba istahaqqa hadha al-isma Allah ya cancanci wannan suna a kira shi muhyil mauta qabla ihya'ihim kafin ma Allah ya raya su don haka ba sai Allah ya raya matattu a lahira sannan za a kira shi mai raya matattu ba tun daga nan duniya Allah yana da wannan suna kadhalika istahaqqa ismal khaliqi qabla isha'ihi haka nan Allah ya cancanci a kira shi mai halitta tun kafin ma ya samar da halitta wato ta dan adam zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir yace wannan saboda shi Allah mai iko ne bisa dukkan komi wa kullu shay'in ilayhi faqir kuma dukkan komai mai buƙata ne wajen Allah wannan aqidar ahlus sunna kenan wa kullu amrin alaihi Yasiru, kuma a kowane al'amari akan kaddaran Allah wannan al'amari yake tafiya la yahtaju ila shay'in Allah baya bukatan komi sannan sai ya kawo aya ta suratu shura laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ke kamar misali da Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi Allah mai ji ne mai gani khalaqal khalqa bi ilmihi Allah ya halicci halittu da iliminsa wa qaddara lahum aqdara Allah ya ƙaddara musu ƙaddarori daban-daban saboda ayoyin alqur'ani kamar misali Allah subhanahu wata'ala yake wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira ko a suratul kamar Allah yake inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar da kuma suratul ahzab aya 38 wa kana amrullahi qadaran maqdura da suratul a'ada, Allah yake allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada to haka kenan duk abin da ke gudana kadara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yace wa daraba lahum ajalan Allah shi ya buga ajali ga yan adam Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nahl aya ta 61 yana cewa fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin ‘yan adam ya zo ba a jinkirta musu sa'a guda sannan kuma ba a gaggauta amsar rayukansu kafin wannan lokaci wato kenan kowa yana da ajalinsa wannan ita ce aqidar ahlus sunna saboda nassin ayar alqur'ani kuma wata ayar ta suratu ali imran aya ta 145 Allah yake wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala baya yiwuwa ga wani rai wannan rai ya mutu face da izinin Allah wato ajali ne wanda Allah madaukaki ya riga ya rubuta tuntuni ga hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yake cikin sahihu Muslim wata rana ummu Habiba matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha tana addu'a tace Allahumma amti'ini bi zawji Rasulullah ya Allah ka jiyar min da daɗi wato ka ba ni jin daɗi kada ka amshi ran mijina manzon Allah ka bar shi da rai wa bi abi sufyan haka nan abu sufyan mahaifina wa bi ahi muawiya dan uwana muawiya shi ma a bar shi da rai ummu habiba tana roƙon Allah ya bar manzon Allah da rai ya bar mahaifinta da rai ya bar dan uwanta muawiya da rai kar ya kashe su ta jin daɗi tana ganin su sai mazan Allah ya daɗe mata wannan addu'a yana cewa qad sa'altillaha li ajalin ki roƙi Allah akan ajali da an riga an buga ma kowace halitta wa ayyamin ma'duda kwanaki da suke kirgagu Allah ya kirga kwanakin da ya ba mu kowane ɗan adam da shekarun da aka ba shi wa arzakin maksuma sannan arzikin ma an riga an rubuta durom kaza na ruwa za ka sha a duniya in ya kare ba a baka ko da kofi ɗaya abincin da za ka ci buhu kaza ne na shinkafa buhu kaza na masara tumatir kwaya kaza za ka ci komi Allah ya rubuta in ji annabi Muhammad wa arzakin maqsuma sai maza Allah ya ce ma ummu habiba lan yu'ajjila shay'an qabla ajali Allah ba zai taba gaggauta wani abu kafin ajalinsa ba wa lan yu'akhkhira shay'an an ajali kuma Allah ba zai taɓa jinkirta wani abu idan lokacin sa yayi ba in lokacin nan yayi to Allah zai karba idan lokacin bai yi ba Allah madaukaki ba zai karba ran mutum ba sai manzon Allah ya ce walau kunti sa'alti Allah an min azabin nari wa azabil qabr kana khairan wa afdal da roƙon Allah zaki yi ya tsare ki daga azaban wuta in mutu saboda mutuwar da dole sai an yi kuma idan an mutu ɗayan biyu ne ko dai azaba ko ni'ima to da ma wannan addu'a kike Allah ya kare ki daga azabar wuta da azaban kabari manzo Allah ya ce da shi yafi miki kuma falala don haka aqidar ahlus sunna ita ce Allah ya saka ma kowane dan adam ajali kuma ba zai ketare wannan ajalin ba kaga kenan da a ce addu'a tana kawar da wannan ajali da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwaɓi matansa akan wannan addu'a da take ba umu habiba Allah shi kara mata yarda don haka kenan babu addu'an da dan adam zai yi wanda a dalilin wannan addu'a Allah maɗaukaki ya hana shi mutuwa wannan ajali Allah ya riga ya rubuta idan lokaci yayi dole a duniya Allah shi kyauta ƙarshen mu al-Imam ya yace matsala ta 23 lam ya alayhi shay'un min af'alihim qabla an khalaqahum wani abu game da ayyukan bayi bai ɓuya ga Allah ba tun kafin ya halicce su wato tun kafin Allah ya halicci mutum ya san duk abin da zai zai shiga wuri kaza zai fita zai aikata kaza ran kaza zai musu Allah ya san wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum Allah ya san abin da mutane za su aikata tun kafin ma ya halicce su annabi sallallahu alaihi wasallam uh, yanda ya taho cikin ayar alqur'ani kamar yanzu zo kuma cikin hadisin manzon Allah ka duba suratul anfal aya ta 23 Allah yake walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallawhum mu'ribun da Allah ya san akwai alheri tare da waɗannan da Allah ya ba su daman ji tun da kaga Allah bai ba su daman ji ba ba su iya ɗaukan wa'azi wannan tuni Allah maɗaukaki ya san kafiri zai yi kafirci kafin ma Allah ya halicce shi don haka wannan aqida ce ta ahlus sunna al-imam tahawi yace wa amarahum bi ta'atihi Allah yayi umarni ga mutane su yi masa biyayya wa nahahum an ma'siyatihi Allah ya hana su su saba mishi wa kullu shay'in yajri bi qudratihi duk abin da ka gani a duniya yana gudana ne da ikon Allah wa mashi'atihi da kuma nufin Allah abubuwa guda biyu nufin Allah da kuma ikon Allah wa mashi'atuhu tanfudu nufin Allah shi yake wanzuwa duk abin da kaga yana aukuwa a duniya da nufinsa ba haka kawai abin yake aukuwa ba ba gagaran Allah yayi ba tsari ne na Allah shi ya tabbatar hakan ya auku don haka abin yake aukuwa shi yasa yake wala mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a Ba bayi ba su da wani nufi sai abin da Allah yayi musu nufi sai abin da Allah ya nufa gare su ma sha Allah kana wama lam yasha lam yakun abinda Allah ya nufa zai auku ga mutane shi yake aukuwa abinda Allah bai nufa ba baya aukuwa wannan aqidar ahlus sunna kenan saboda ayoyin alqur'ani da yawa kamar misali aya ta 31 ta suratu dahr wama tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ba za ku yi nufin wani abu ba sai fa in Allah ya yi nufin wannan abin idan ka yi nufin za ka aikata wani abu to sai nufinka ya dace da nufin Allah kafin wannan abin ya uku idan nufinka bai dace da nufin Allah ba aikin banza ne inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani kuma mai hikima don haka duk abin da kaga ya auku a duniya akwai hikima ba shirme bane Allah baya shirme cikin ayyukansa dukkan abin da ya auku a duniya na alkhairi ko kuma sharri akwai hikimar Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa abinda baka sani ba sai ka bar ilimin sa ga Allah kawai amma komi ke aukuwa yana da hikima wata aya ta 29 ta suratu takwir Allah ya ce wa ma sha'ula illa an sha Allahu rabbul alamin a suratul an'am aya ta 112 walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gama manzon Allah hankalinsa yana tashi saboda yadda kafirai suke saba ma Allah sai Allah ya masa matashiya walau sha'a rabbuka da Allah ka ya kai Muhammad da yayi nufi ma fa'aluhu da ba sai abin da suke yi ba kenan duk abin da kafirai suke yi da nufin Allah a suratu Yunus aya ta 69 Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya yi nufi da duk wanda ke cikin duniya ya yi imani duk ɗan adam da ba a samu kafiri ba saboda haka wanda ita ce aƙidar ahlus sunna duk abin da ke aukuwa a duniya da nufin Allah ya hadi man Allah shi yake shiryar da wanda yayi nufi wa asimu? wa yu'afi man sha fadla Allah shi yake tsaro Allah yake rangwanta ma wanda yayi nufi idan Allah ya baka tsaro Allah ya baka lafiya ya sassauta ma rayuwarka ba gata kake da shi a wajen Allah ba al tsahau ya ce aqidar ahlus sunna Allah ya baka ne fadlan saboda falala kawai illa iyaka ma ba wai dan kyanka ko asalinka ko iliminka shi yasa Allah ya maka wannan falala ya baka lafiya ya baka tsaro ya baka dukkan wata ni'ima ta duniya ya baka ne kawai saboda falala tuntuni Allah ya rubuta wane zan bashi dukiya don haka ka samu illa iyaka wa yudillu man yasha'u Allah yana batar da wanda yayi nufi wa yaqzudu Allah yana kaskanta dan adam a baka cuta a jefa ma bala'i wa yabtali a jefa mar bala'i a jarabce shi ta hanyoyi da yawa idan kaga mutum ya samu talauci ko kaskanci ko bala'i ya aukan masa Allah shi ya rubuta wannan abin ya auku gare shi saboda ya yi Allah bai san shi la adilan nan kuma saboda adalci ba a jingina zalunci ga Allah subhanahu wata'ala akwai bayani akan wannan idan ya zo magana akan a babi na kaddara nan yana bayani ne akan babi na imani da Allah subhanahu wata'ala wato wajibi ne ka yarda idan wata ni'ima ta same ka falala ce ga Allah idan bala'i ya same ka adalci ne daga Allah don haka Allah baya zalunci wannan yana babi na imani da Allah me dalilin da kansa Allah ya ɗaukaka wane ya kaskanta wane wanda kuma sai mun zo bayani akan kaddara wanda yana cikin wannan littafin insha Allah amma dai aƙida ta ahalu sunna idan musiba ta samu musulmi baya jigina ta ga kowa face Allah sannan kuma shi Allah baya zaluntarsa don haka yana jingina wannan abin ga Allah bisa adalci Allah kai ka saukar min da kaza saboda adalci Allah ka yaye min ba a jingina zalunci ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa kulluhum yataqallabuna fi ciki, haka ne ko duka bayin Allah suna jujjuyawa ne cikin nufin Allah wato duk ɗan adam da ka gani wane ya samu wani matsayi wane ya rabu da wannan matsayi ɗaukaka da ƙasƙanci wanda ke samu ɗan adam yana gudana ne fi mashi'atihi a cikin nufin Allah subhanahu wa ta'ala baina fadlihi wa adlihi tsakanin falalan Allah da kuma adalcin Allah wa huwa muta'alin Allah mai ɗaukaka ne wato ya fi ƙarfi Allah ya fi ƙarfi anil abu daji ya samu kishiya ya fi ƙarfi ba a jingina kishiya ga Allah wal an daji kuma ba a jingina sa'a ga Allah a ce wane ya yi daidai da Allah a ce wane ya yi kishiya ga Allah babu wata halitta da za ta samu ɗaukaka har da za ta zamanto kishiya ga Allah sannan ba a samun wani wanda zai samu wata daraja wanda zai kai daidai darajar Allah subhanahu wa ta'ala la radda li qada'ihi babu wanda ya isa ya tunkuda hukuncin Allah saboda haka Allah mai cikakken iko ne wala mu'aqqiba li hukmihi kuma babu wanda ya isa ya tuhumci hukuncin Allah don me Allah ya daukaka wani don me Allah ya kaskanta wani babu wanda babu wanda ke da ikon tuhumar Allah akan haka wala galiba li amrihi babu mai rinjayar al'amarin Allah idan Allah ya hukunta wani abu sannan a ce kai ka gagari Allah duk abin da Allah ya tsara dole babu sai bi wannan tsari al-Imam Qahawi ya zo karshen bayani da yayi akan abubuwan da ake bukatar musulmi ya da su aqida ta ahlus sunna sai ya ce amanna bi zalika kullihi mun yi imani da duk abin da muka kirga dinnan baki dayansa wa kuma mun tabbatar anna kullum min injihi duk abin nan da muka faɗa ba kirkirowar suna ba ne magana ce wadda kowace tana da ayar alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah wanda ita ce aqidar ahlus sunna to abinda al-imam ya faɗa din nan la bai na ahli sunna bi ma'ana fi ma zakara kullahu duk abin da ya faɗa an samu ittifaqin ahlus sunna sai dai matsala guda daga cikin abin da muka karanta din nan wurin da aka samu damuwa na saɓani tsakanin malaman sunna game da abin da al'imamu Tahawi ya faɗa shi ne a farkon bayani da yake yi wajen siffanta Allah yake cewa ƙadimun Allah da ɗaɗɗe ne bila ibtida'in ba tare da mafari ba da'imun Allah dawwamamme ne bila intiha'in ba tare da ƙarshe ba kaga waɗannan maganganu da ya faɗa malaman sunna sun ce akwai gyara daga cikin waɗanda suka yi magana akan haka akwai marigayi bin ba rahimahullahu azza wa jalla qadimun bila ibtida'i al-imamu tahawi yace Allah da dadde ne ba tare da mafari ba shin ana jingina dadewa ga Allah bin baz yace hazan lafz wannan lafazi da ya taho cikin littafin al-imam qahawi Allah da dade lam yarid fi asma'illahi husna bai taho cikin sunayen Allah kyawawa ba wato inda zaka bincike kalmomin alƙur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za ka samu al daga cikin sunayen Allah ba sannan yace wa asma'ullahi tawqifiyya sunayen Allah tauƙifiya ne abinda ake ce ma tauƙifiya shine abinda wata fahimta ba ta shiga cikinsa wato baka da ikon ka kirkiro wani abu ka jingina shi ga Allah a matsayin suna sai dai ka bari abinda Allah ya siffanta kansa da shi shine zaka siffanta Allah subhanahu wata'ala da shi ko kuma abinda ya taho cikin hadisin annabi sallallahu alaihi jingina kalma ta alqadimu ga Allah subhanahu wata'ala kuskure ne dalilin da ya sa malamai suke cewa kuskure ne saboda baya cikin alkur'ani kuma baya cikin ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam la yanbaghi abduhu fil asma'i husna li'adami thubutihi min jihati an-naql bai tabbata ba a cikin alkur'ani kuma bai tabbata a cikin hadisan manzon Allah ba abin da ya fi dacewa a siffanta Allah da shi shine abin da ya tabbata cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah idan ka duba suratul hadid Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwal awwal wal akhir Allah ne na farko kuma Allah ne na ƙarshe wannan ne mafi dacewa idan za a siffanta Allah a ce huwal awwal Allah ne na farko maimakon a ce al Allah da ne saboda kalmar dadewa bata zo cikin sunayen Allah ba amma al-awwal al-akhir sun zo cikin al-Qur'ani kamar ya zo kuma a sahihu Muslim a hadisi na 2713 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutum zai kwanta kamar yadda ya tabbata a sunnarsa ya kamata mutum ya kwanta a tsagin damansa sannan ya ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناسيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء wa anta zahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un iqbi anna ad wa min kaga wannan kalma ta al-awwal wal akhir ta zo cikin alqur'ani kuma ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka a siffanta Allah da cewa Allah al-awwal ne ya fi a siffanta shi da cewa Allah al-qadim ne saboda kalma ta alƙidam kalma ce da ainihi philosophers su suke amfani da ita wajen siffanta mahalicin duniya فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو بمعنى اسمه الأول والآخر don haka mutum ya ce Allah shi ne na farko ya fi a ce mutum ya ce Allah kadimun da daɗe ne wannan shi ne maganar ita ce maganar bin baz rahimahullahu ta'ala kuma ba shi kaɗai ba haka muhammad nasir bin albani yana ta'aliki ma littafin al'imamu tahawi ya yi magana akan haka yana cewa في نفس الموضع في التعليق على ya اعلم أنه ليس من أسماء الله al القديم albani ya ce ya kamata ka sani daga cikin sunayen Allah babu alƙadim da ɗaɗɗe wa inna ma huwa min istimalin mutakallime fa inna alqadima fi lugati al-arab allati nazala biha al-quran huwa al-mutaqaddimu ala ghairihi idan aka ce da ɗaɗɗe ana nufin wanda ya riga wani hadha qadimun lil wa hadha jadidun lil hadith inji albani yace sai a ce wannan da ɗaɗɗe ne idan ana magana akan tsoho idan ana magana sabo sai a ce haza jadidun da larabci Faiza, idza wujida al jadid qabla eh, qila lil awwal qadim idan abu na farko na farko sai ya samu wani wato wanda ya riga shi sai a ce wannan ya ya dade fiye da na farkon can don haka a larabci kalma ta da dadde ana faɗanta ne wato ga wani abu wanda ya riga wani bai kamata a cingina ta ga Allah ba hakanan shekul islam ibn taimiyya ya yi magana a majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 245 da kuma ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafinsa sa bada'i'u sana'i abin nan al-bada'i yana cewa yajuzu wasfuhu subhanahu bil qidam بمعنى أنه يخبر wa babu وباب الأخبار min من باب الصفات التوكيدية ibn ruqayyi yana magana akan matsala ta jingina dadewa ga Allah yace kana iya amfani da kalmar dadewa idan zaka bada labarin Allah sai ce Allah ai ya dade wato fiye da dukkan halittu da aka sani ta wajen bayanin Allah in zaka bada labari sai ka ce Allah ya dade wannan malamai suna cewa baka yi laifi ba amma in zaka sashi a cikin sunayen Allah nan ne fa ake samun laifi saboda sunayen Allah kirgaggu ne Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye in za ku kira su sai ku kira shi da waɗannan sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu tunda Allah ya kayyade sunayensa waɗanda ya sanar da mu cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah bai kamata a saka wata sunan da ba ta cikin su ba wannan yana cikin bada'i'ul fawaid na ibn al-qayyim al-jawziya mujallal na farko shafi 162 don haka in zaka bada labarin Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali wani yana cewa shin Allah nan ya dade sai ka ce na huwa qadimun huwa subhanahu wa ta'ala qadimun Allah dadadde ne kamar kana bada labarin Allah ne nan ba laifi bane ko ko ana cewa akwai Allah sai ka ce na'am huwa mawjudun Allah samanne ne wato akwai shi kaga kalma ta maujudun ka jingina ta ga Allah alhali kuma ba ta cikin sunayen Allah me yasa ka ka jingina ta ga Allah saboda bayani ga mutane su san akwai Allah sai ka ce innahu mawjudun wa huwa zatun qa'ima bi nafsiha dan wani yana cewa laisabi, bi amma a cikin sunayen Allah shine yake zama laifi yani يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم لا صفة له والقديم ليس اسما له ابن القيم yana cewa ta wajen ba da labari don an ce Allah da tsaye ne babu laifi amma a saka alqadim cikin sunayen Allah wannan laifi ne sai ya ce ma yutlaqu alaihi fi babil asma'i was sifati tawqifi idan za a siffanta Allah ko za a faɗi sunan Allah to ba a ɗauko wata kalma sai kalmar da take alƙur'ani ko hadisin manzon Allah wa ma yutlaqu alayhi min al-akhbar la jibo an kuna tawqifiyyan amma idan za a da labarin Allah to ba ba bane ya zamanto an ɗauko sunan Allah da ke cikin alƙur'ani ko hadisin manzon Allah ana iya amfani da kowace kalma saboda a siffanta Allah, Allah shi kamun gani. Don haka misali, kamar yanda wasu suke ganin kuskure ne a ce ma Allah Ubangiji da Hausa saboda kalma ta Ubangiji kalma ce da take gwada Allah subhanahu Ta'ala, kamar uba ne ga wani alhali kuma shi Allah ya ce lam yalid wa yulad Allah bai haifi kowa ba don haka wannan kalma ta Hausa da ake cewa Ubangiji sai zama to kamar ta saba ma ka'idar da ke alkur'ani tunda kalmar tana gwada cewa uba ne shi kuma Allah bai haifa ba wannan kuskure ne a yi amfani da wata kalma saboda ba da labarin Allah ibn qayyim jauziya ya ce babu laifi a ɗauki wata kalma wacce ba ta alƙur'ani ba ta hadisin manzon Allah a sa ta cikin sunayen Allah da kuma siffofin Allah nan ne ya zama haramu Allah shi zamu gaji amma in za ka yi bayani kamar misali bahaushe wanda bai san abin da ake ce ma Allahu ba dan ka ce masa ubangiji kana kokarin bayani gare shi a harshen da zai fahimta wannan ba laifi bane ko bature ka kira Allah da God God haka ne ko kaga kalma ta God ba ta cikin sunayen Allah don a ka'ida ta ahlu sunna duka wata kalmar da babu ita a alqur'ani babu ita a hadisin manzon Allah to karka yadda kamar shi ta suna ga Allah subhanahu wata'ala don haka ko da littafi zaka rubuta inda hali kuma a kowane yare ne idan jama'an suna fahimtar abin da ake ce ma Allah to karka ɗauko wata kalma ka sanya a madadin Allah din nan saboda shi Allah ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku kira shi da waɗannan sunayen da ya kira kansa da su ba daidai bane wani ya kira Allah da wani sunan da Allah bai kira kansa da shi ba wannan bayani yana cikin bada'i'ul fawaid mujallar na farko shafi na 162 eh, ibn al-qayyim yake amma ta wajen bayani idan zaka bada labari ne game da Allah kana iya amfani da kowace kalma wacce za ta siffanta Allah nan ta yi bayanin Allah nan tabaraka wa ta'ala ga wanda kake bayani da shi don ya fahimta akwai wani malami da ake kiransa Abu Qasim Ismail bin Muhammad al-Usbuhani wanda ake masa lakabi Qawwamus Sunnah rahimahullahu ta'ala yana cikin manyan malaman sunna ya rasu hijira na shekara 535 a shekarunsa 900 yanzu tsora uku kawai ya cika shekara 900 da mutuwa yana da littafi da ake kiransa al-hujja mujallal na farko shafi na 93 yana cewa fa bayyana muradallahi ta'ala fi ma akhbara an nafsihi wa bayyana anna nafsuhu qadimun ghayra fanin Allah yayi bayani cewa ransa da ne mai dawwama ne sannan kuma ba zai kare ba Allah subhanahu ta'ala yana da rai nafsu wanda bayaninsa zai taho insha Allah amma rai na Allah baya kama da rai na halittun Allah don haka shi ne ake nufi da laisa kamithlihi shay'un babu abin da ke kama da Allah subhanahu ta'ala. wato idan Allah ya kira kansa da wata kalma a cikin alqur'ani kar ka musanta wannan kalma ka jingina ta ga Allah amma kuma karka kamanta wannan kalma da wata halitta ta Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunna hakanan al-imam al yana da littafi da ake kira al-i'tiqad shafi na 68 shi ma al-littafin nasa yayi amfani da kalma ta al-qadim yana cewa al-qadim huwa al-mawjud lam yazal wa hadhihi sifatun yastahiquha bi malaman sunna da yawa sun yi amfani da wannan kalma ta alkadim ta wajen wato yin bayani game da Allah ta wajen ba da labarin Allah amma ba su yi amfani da kalma ta alkadim ta wajen sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba a inda kalma ta alkadim ta zo wuri guda ne ta zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan za ka shiga masallaci ana son ka yi addu'a al'a'uzu billahi al'azim wa bi wajihihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim wannan ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam an-nawawi in ka duba littafin sa al-afkar ya kawo hadisin nan yace hadisin ya inganta yana cewa hadisin hasanun rawahu abu dawud bi isnadin jayyidin ka duba sahihu sunan abi dawud na muhammad nasiruddin al-albani hadisi na 441 yana da kyau in zaka shiga masallaci sai kai wannan addu'a wannan addu'a ta tabbata daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ina neman tsari da Allah mai girma Ina tawassuli wato da darajar fuskansa mai karimci wa sulqanihi alqadim da kuma ikon Allah da dadde min shaytanir rajim game da wato sharri na shaytan la'antacce kaga kenan an samu kalma ta alqadim a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana jingina ta ga Allah amma ta wace fuska sanan dai aka samu sabanin fahimtar malamai ba a jingina ah, kalmar ga Allah kai tsaye ba aka ce wa sultanihil qadim ina neman tsarin wato Allah subhanahu wata'ala ta tawassuli da ikon sa da dadde ikon Allah da dadde ba a ce Allah ne da dadde ba ikon nasa aka ce da dadde kaga akwai bambanci maimakon a ce Allah alqadim ne sai aka ce sultanuhu alqadim ikon Allah shine da dadde ba a jingina kalmar alqidamu ga Allah subhanahu wata'ala ba to wannan addu'a ana yin ta idan za a shiga masallaci akwai riwaya ta al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i da al-Imam Ibn Majah wa ghayruhum wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakala ahadukum al-masjid idan ɗayan ku zai shiga masallaci riwaya ta al-Imam Muslim kenan amma a sunan Abi Dawud sunan sunan An-Nasa'i sunan Ibn Majah aka ce falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wa sallam idan mutum zai shiga masallaci yayi salati ga annabi Muhammad idan ka shiga masallaci kai salati ga manzon Allah amma lafazin kai salati ga manzon Allah bai zo cikin riwaya ta al-Imam Muslim ba kuma lafazin ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace thumma liyaqul sannan mutum yace Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ina roƙonka falalarka wa idza faraja lokacin da zaka fita daga masallaci falyusallim ala nabi sai mutum yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi salati ga manzon Allah wal yaqul sannan mutum ya ce Allahumma a'izni min ash-shaytanir rajim wata riwayar aka ce sai mutum ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlika kana iya maimaita addu'an da kai lokacin shiga ko kuwa ka canza da Allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim ko ku Allahumma a'idni min ash-shaytanir rajim uh, rawa ibn majah wa ibn khuzaimah wa ibn hibban fi sahihayhima uh, haka ne ya taho cikin kitab ibn sunni yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid hamida Allah ta'ala idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga masallaci yana gode ma Allah sai ya ce alhamdulillah wasamma ya yi bismillah wa kala sai ya ce Allahumma gafirli wa tahli abuwa ba wa idan faraja idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fitar daga masallaci kala misla zalika sai ya faɗi irin abin da ya faɗa lokacin da zai shiga wa kala sannan sai ya ce Allahumma tahli abuwa ba rahmatika kaga an samu kalma ta alqadim a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ana jingina ta ga Allah amma kuma ba a jingina kalmar ga Allah kai tsaye ba an siffanta sultanullahi bil qidam an siffanta ikon Allah da cewa da dadde ne wa sultanihi al qadim ina neman tsari wato da ikon Allah da dadde ba a ce ina neman tsari da Allah da dadde ba a maimakon a faɗi haka sai aka samu huwal awwalu Allah shine na farko don haka kalmar Allah shine na farko ya ɗauke buƙatar a san cewa Allah ya daɗe ko bai daɗe ba don yin aka ce shine na farko ka magana ta ƙari ka san cewa Allah ya daɗe amma a jingina daɗewar ga Allah kuskure ne saboda kalmar alƙidamu ba ta cike sunayen Allah to cewa ikon Allah da daɗe ne wannan shi ya kawo wato mushkila wajen malaman sunna inda mafassaru lafza al-qadim ankaru tasmiyat Allah azza wa jalla bihi duk da cewa malaman sunna sun yadda babu kalma ta alqidamu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato a ce alqadim amma ana jingina ikon Allah ana jingina ikon Allah da cewa alqadim da dadde ne kenan zaka ce ikon Allah da dade ne tunda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duka malaman sunna sun yarda ba za ka saka alkadim cikin sunayen Allah madaukaki ba dalili lam ya'ti bihi an saboda ba a samu nassi akai ba kamar yadda muka faɗa wa asma'ullahi tawqifiyya wa thaniyan anna hadhihi al-lafza tahtamilu ma'anan ghayru sahihin me yasa malamai suke cewa ba za a jingina kalma ta alqidamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda ita wannan kalma ta ɗauki ma'ana mara kyau akwai ma'ana mai kyau akwai ma'ana mara kyau wannan shi zai saka gane littafan tauhidi da muka dinga karantawa da dama aƙida ce ta al ana jingina al wal baqa'u ga Allah subhanahu wata'ala ana cewa wajibun lillahi ko alƙidam wajibun lillahi ta'ala ba kuskure bane ta wajen ba da labarin Allah subhanahu wa amma alƙadim sashi cikin sunayen Allah maɗaukaki kuskure ne dalili saboda baya cikin sunayen Allah subhanahu wa kuma kalmar alƙidamu tana da ma'ana mara kyau tana ɗaukan ma'ana mai kyau tana ɗaukan ma'ana mara kyau in aka ce daɗaɗɗe kalma ce wanda malaman sunna suke cewa ta kunshi ma'ana mara kyau kamar misali ibnu hazmi al-andalusi Allah madaukake masa rahma ya yi magana a kai daga cikin fitattun malamai da wannan zamani akwai a shafifurul hawali ya yi sharha na al'aƙidatu bahawiya yana cewa wa amma idkalul qadim fi asma'illahi ta'ala shigar da daɗaɗɗe cikin sunayen Allah fa huwa al-mashhur inda aksari ahli al-kala galibi philosophers su suke amfani da wannan kalma wa ankara zalika kathirun min as-salaf wal khalaf malaman sunna da yawa sun kyamaci a jingina wannan kalma ga Allah yace minhum ibn hazmi daga cikin su akwai ibn hazmi al-andalusi wala raiba annahu idza kana musta'milan fi nafs at-taqaddum fa inna ma taqaddama ala al-hawadith kullaha fa huwa ahqqu bit-taqaddum min ghayrihi lakinna asma Allah ta'ala hiya al-asma'ul husna ta tadullu ala khususi ma yumdahu bihi sunayen Allah dukkan su babu wata kalma mara kyau babu wata kalma mai daukan ma'ana mara kyau don haka a kalma ta al tana ɗaukan ma'ana mara kyau bai kamata a sata cikin sunayen Allah ba bare kuma sunayen Allah ittifaqan malamai sun ce babu wanda ke da fa'iya wato kirkiro wata suna ya jingina ga Allah sai dai ya ɗauko sunan daga alkur'ani ko kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shekul islam ibn taymiya ya jingina ilmun lahi bil idami wato shi kansa Allah ba za ka ce mar da dadde ba amma tunda an samu hadisi yana cewa wa sultanihil qadim ina neman tsari da ikon Allah da dadde kaga kenan kana iya amfani da wata siffa ta Allah ka jingina ta da kalma ta alqilam kamar misali ilimin Allah da ne ɗaukakar Allah da ya ce, ikon Allah da dadde ne amma shi kansa Allah ba za ka ce mai da ba saboda babu wanda cikin sunayen shi ka duba al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akwai babin da ake kira al-iman bil qadar shafi da 20 zaka ga bayani yana cewa innal imana bil qadari ala darajatayn yana magana akan iman ilimin Allah da dadde ne sai yake magana akan matsala ta kaddara yake ita kaddara tana da martaba kashi biyu wa anna kullu ma tatabammanu shay'ain fa darajatu ula al iman bi anna Allah ta'ala alimun bil khalqi ah, kaddara tana da martaba biyu martaba ta farko ka yarda Allah ya san halittu ya san komi ya san mutane wa hum na bi ilmihi alqadim in ka duba al wasitiyya shaykhul islam da kansa wato Allah ya san kowa duka mutanen da ke duniya Allah ya san da su sannan mutane suna aiki ne gwargwadon ilimin Allah da daddan nan a shi kaga ana iya jingina kalmar dadewa ga wata siffa ta Allah amma ba za a jingina kalmar dadewa ga shi kansa Allah ba shekul islam ya ce allazi huwa mawsufun bihi asalan wa abadan wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi Allah ya san duka ayyukan da ɗan adam za su yi da ɗan kwarai da ɗan banza wal arzaki wal ajaz wanda za a bashi arziki da wanda za a talauta da wanda zai mutu yau da wanda za a haifa gobe duka Allah ya sani Sheikhul Islam yake sun makataba Allah fi lauhin mahfuz sannan Allah ya rubuta a cikin lauhin mahfuz maqadirul khalq wato kimar halitta ɗin Allah ya faɗa zai baka arziki misali a ce miliyan dubu a tsawon rayuwanka amma ga yadda za a karkasa wanda shi ake cewa takadirun makadir an karkasa za ka samu dubu ɗaya ranar kaza dubu ɗari ranar kaza miliyan kaza ranar kaza har zuwa ƙarshen abin da Allah ya rubuta zai baka shekul islam ya ce fa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam abu na farko wanda Allah ya halitta shine alqalami daga cikin halittunsa tabaraka ala ta'ala qala lahu lokacin da Allah ya halicci wannan alkalami sai ya ce ma Oktob ka yi rubutu qala sai ya ce ma aktubu ne zan rubuta qala sai Allah ya ce Oktob ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah ka rubuta duk abin da zai tabbata in aka ce zai tabbata kenan abin da zai auku a duniya har zuwa ranar alkiyama sai yake fa ma asaba insan abin da ya samu ɗan adam lam ya kulle ya kuɓe ahu wannan abin dama can ba zai kuskure shi ba wa ma ahu abin da ya kuskure ɗan adam lam ya kulle ya ba? ahu dama can ba zai same shi ba jaffatil aqlam alqalumman da aka rubuta lauhin mahfuz din da sun riga sun bushe wa tuwiyatus suhur kuma an nada warkokin kamar yadda Allah madaukake ya faɗa a cikin alqur'an alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir kar kai mamaki don an ce Allah ya rubuta komi Allah yake abu ne mai sauki gare shi a wata ayar yake ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min kabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir wa hadha at-taqdiru tabi'u li ilmihi subhanahu wannan kaddarawan da ake wato abu kimar da ake saukarwa na kaddaran Allah ga bayin Allah tabi'un li ilmihi yana bin ilimin Allah subhanahu ya yakunu fi mawadi'i jumlatan wa tafsila faqad kataba fi lawhil mahfuz ma sha'a Allah ya rubuta duk abin da yayi nufi a cikin lawhil mahfuz wa idza khalaqa jasadal janin idan ya halicci jikin jinjiri a cikin mahaifiyarsa wa qabla naqi ruhi fihi tun kafin abu sarai sannan sai Allah ya turo masa mala'ika ba asa ilaihi malakan fayi umaru bi arba'i kalimatin fa yuqalu lahu uktub rizqahu wa lahu, wa amalahu wa shaqiyyun am mala'ika ya rubuta arzikin da mutum zai samu idan ya zo duniya ajalinsa yawan shekarun da zai yi a duniya aikinsa wanda zai yi a duniya a rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna wala hu zalika fa hadha taqdir kad kana yunkiruhu gudatul qadariyya qadiman shaykhul islam yace to da a zamanin da akwai waɗanda su ake kiran su alqadariyya masu musan takaddara suka ce ba su yadda ba wa munkiruhu al qalil shaykhul islam yace masu musan ta wannan yanzu ba su da yawa a zamanin ta kenan saniyan na biyu game da al'amari na kaddara an Allah ka zalika kullahu Allah ya rubuta wa sajjalahu fi lawhil mahfuz Allah ya ya zana a wannan allo fama alima Allah kaunahu wa wuqu'ahu min maqadir al-khalaiq wa asnaf al-mawjudat wa ma yatba'u dhalika min al-ahwal wal awsaf wal af'al wa daqiq al-umur wa haliliha wa jaliliha kad amara al-qalam bi kitabatihi Allah ya rubu ya umarci wannan alkalami ya rubuta duk abinda Allah ya nufin zai halitta manya da kanana kamar yadda manzon Allah ya faɗa قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان أرشه على الماء الله يا قدر halittansa tun kafin ya halicci sammai da ƙasa sauran shekara dubu hamsin aka gama komi don haka wannan ita ce fahimtar shekul islam yana cewa abu na farko da Allah ya halitta shine alƙalami amma almajirar da ibn Bukai jawziya yana da fahimtar abu na farko da Allah ya halitta ne al'arshi in ka duba littafin ibn Bukai jawziya da ake kira annuniya yana cewa wan nasu mukhtalifuna fil qalam alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyan hal kana qabla al-arshi aw huwa ba'dahu qawlan inda abin ala al-hamdani wal haqq anna li annahu waqtal kitabati kana za arkani wa kitabatul qalam sharif ta'aqqabat ijadahu min ghairi fadli zamani ibn al-qayyim al-jawziya yana da fahimtar al'arshi ne abu na farko da Allah ya halitta kafin wannan alƙalamin yake saboda ai kafin a halicci alƙalamin ai akwai al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala saboda hadisin manzon Allah da yake cewa qaddara Allah maqadir al-khalaiq Kabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma'i fahimtar karshen hadisi al'arshin Allah ya kasance yana kan ruwa wato ana nufin kenan tun ma ba a halicci wannan alkalamin da aka rubuta lauhin mahfuz ba kuma ibn al-usaymin yana da fahimtar ibn al-qayyim al Allah madaukake ya musu rahama in ka duba majmu'u fatawa Warasa rasail shaykh ibn al-usaymin yana mujallar na farko shafi na 62 zuwa 63 yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu min al-ashiya'i al-ma'luma lana huwa al-arsh abu na farko daga cikin abubuwan da muka sani dan akwai abubuwan da Allah ya halitta wadanda ba mu sani ba amma halittun da muka sani na farkon halitta wato daga cikin su shine al-arsh kaga ibn al-Uthaymeen yana da fahimtar ibn al-Qayyim al-Jawziyya واستوى عليه بعد خلق السماوات كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أملا أما كما دولنا القلم فليس في الحديث دليل على أن القلم أول شيء خلق ابن الأثيمين usaymin باب ce babu hujjar من take القلم من alƙalamin ابو shine abu na farko bal ma'anar hadith annahu fi amarahu Allah bil kitaba fa kataba maqadir wa amma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ka ghairihi min al bashar ibn al usaymin yana martani ga waɗanda suke cewa abu na farko da aka halitta shine hasken annabi Muhammad wannan maganar ba ta da asali ibn al usaymin ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikin mutane khuliqa min ma'i abihi Abdullah bin Abdul haihuwansa aka yi walam ya tamayyaz alal bashar min haisul khilqa ta wajen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta da sauran mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama da sauran mutane ta wajen halittar shi kama kala annabi yadda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa inna ma ana basharun mislukum ansa kama tansauna fa idza latitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku inji manzon Allah ni mutum ne kamar ku shi da kansa ya faɗa ce ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta ku suna da ni uh, ibn al-usaymin ce, fa alaihi salatu salam!" don haka shi manzon Allah tun da an ce mutum ne ya yakan razana wa ya kan ji ishi wa ya yakan samu yunwa wa yabrud yakan samu sanyi wa yusibu al-harru zafi ya same shi wa yamrad annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rashin lafiya wa ya mutu kuma har ma mutuwa tana samun shi fa kullu shay'in ya'tari al-bashariyya min haythu at al-bashariyya fa innahu ya'tari duk abin da ke iya samun dan adam ta wajen halittarsa to yana iya samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakinnahu yatamayyazu bi annahu yuha ilayhi ta ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da sauran mutane ya bambanta da mu saboda Allah ya masa wahayi wa annahu ahadun lirrisal Allah ya faɗa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu a suratul an'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda Allah madaukaki ya ba su manzanci amma man yaqulu bi annahu awwalul khalq wanda ke cewa annabi shine halittan farko idan mutum ya faɗi haka ibn al-usaymin yake fa talibhu bi dalilin sahihin ala kalamihi da zaran ya ce annabi shine halittan farko sai ka ce ba da hujja hujjan hadisi ingantacce wa waddih lahu sannan ka gaya masa cewa hadisin da ake dogara da shi akwai wani hadisi da ake cewa awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya jabirun abu na farko da Allah ya halitta shine hasken annabinka ya kai jabir wai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ma ah, wannan hadisi hadisin makzubun malaman sunna sun ce hadisin nan ƙarya ne karara babu ko shakka la tahillu riwayatuhu ba da labarin hadisin ma haramun da sai in zaka ba da shi a matsayin hujja wa huwa munaqidun lil hadith sahih saboda ya saba ma wancan hadisi da muka karanta inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam abu na farko da Allah ya halitta shine al-qalam har ma ta kai ga wasu ko da kiran sallah suka yi su ce assalatu wassalamu alaika ya awwala khalqillah kira da aminci su tabbata gare ka ya kai farkon halittun Allah kaga na wannan kuskure ne ya saba ma ayar alqur'ani ya saba ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, wanda Allah ke cewa innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne wa yus'alu yawmal qiyama za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa tambaya a filin hisabi sai an masa tambaya kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ma'ida aya ta 109 yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka antal anta allamul ghuyub kaga manzon Allah yana cikin manzannin Allah waɗanda za a musu tambaya a ranar alkiyama shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce masa qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilai a suratul kafi sannan kuma Allah yana cewa qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kace ɗanki ya tabbata ga Allah ubangiji na ai ban kasance ba face mutum sannan ɗan saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala. Nan ya kamata mu taƙaita karatunmu da kuma bayani akan babi na farko na littafin matsunul aqidati tahawi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا